sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na nan sanda a nan jihar kano gamayyar jami'an tsaro a jihar kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishinan 'yan sanda cp muhammad usainu gumel sun shirya tsaf domin tabbatar da cewa wannan shari'a da za a zartar da hukuncin ta gobe ashirin ga watan tara na wannan shekara ta 2023 an yi komai lafiya an kammala lafiya jama'a assalamu alaikum Sunana DSI Nura Musa Ya'u, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da shige da fice ta ƙasa reshen jihar Kano. Muna kira ga al'ummar jihar Kano, muna kuma godiya gare su dangane da goyon baya da suke bawa gamayyar jami'an tsaro a kowane lokaci. Mu sani kan cewa dukkaninmu kan mu haɗe yake. Sannan muna ƙara roƙo zuwa ga al'umma wannan jiha mai albarka da mu rungumi ƙaddara dangane da hukuncin da za a zartar a gobe Laraba. mu sani cewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar shine yake tabbata Assalamu alaikum sunana DSC Ibrahim Idris Abdullahi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaro ta Civil Defense Reshen jihar Kano. A to ku sani fa a duk wanda ya yunkurin tayar da husuma ko kawo tashin hankali jami'an tsaro za su yi maganinsa domin za su tabbatar da cewa sun cafke shi tare da tabbatar da cewa doka ta yi aiki a kansa babu wanda jami'an tsaro za su ɗaga wa ƙafa ya tayar da hankalin al'ummar jihar Kano bayan an bayar da wannan hukunci. Jama'a assalamu alaikum. Sunana ASN Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa reshen jihar Kano. Muna kira ga al'ummar wannan jiha musamman matasa da kada su yarda wasu su yi amfani da su a lokacin wannan shari'a wajen ba su miyagun ƙwayoyi domin kare wasu manufofinsu marasa kyau babu shakka amfani da miyagun kwayoyi a lokacin wannan shari'a zai iya haifar da tarzoma da kuma tashin hankali wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba jama'a assalamu alaikum suna na ac Lawan kofar nasarawa kakakin gidan ajiya da gyaran harshen jihar kano kira ga jama'a su kasance masu bin doka domin bin doka shine zaman lafiya duk wanda ya karya doka doka za ta yi aiki a kansa an tanadi gidan ajiya da gyaran hali domin waɗanda suka karya doka idan kunne ya ji jiki ya tsira ko shakka babu wannan wuri da za a zartar da wannan hukunci wato ba a so a ga mutane a waɗannan wuri har sai iya wanda wato an riga dama an tantance su za su je wannan wuri